Dakarun haɗin gwiwa ƙasar Nijar da Burkina Faso sun yi wani aiki na haɗin gwiwa tare inda suka yi wata gagarumar nasara a ranar jiya Asabar da ta gabata. Inda suka yi nasara hallaka 'yan ta'adda da dama wanda aka kiyasta adadin su ya kai kimanin ɗari da 120 zuwa da 30. 'Yan ta'addan sun shirya wani samame ne da za su kai a cikin wasu yankuna wasu ƙauyuka na cikin ƙasar ta Burkina Faso wanda suke gab da cikin ƙasar jamhuriyar Nijar. Sai dai jami'an tsaron sun samu kira na wayar salula inda aka yi kiransu lokacin da aka ga gungun 'yan ta'addan suna zagaye-zagaye a wasu ƙauyuka da suke kusa da iyakar ƙasar ta jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar ta Burkina Faso. Jami'an tsaron sun sami kira daga wararen hula wanda suke zamne a kusa da ƙauyukan inda suka sanar da jami'an tsaro abubuwan da suke faruwa. Ka hankace kwabo sojojin na haɗin gwiwar ƙasar Nijar da Burkina Faso suka tada tagwaga ta musamman da kuma da motoci da kuma wasu jirage guda biyu masu saukar angulu. inda suka ranga bin diddigin 'yan ta'addan lokacin da suke zagaye-zagaye a cikin daji sai da suka bar su suka da haɗa kansu daga bisani kuma motoci suka ritsa su ta ƙasa an yi nasarar yi musu ruwan wuta wato lugudan wuta daga sama wasu baburori guda biyu suna suka yi ƙoƙarin tserewa su ma haka zalika 'yan ta'addan da suke sama babura aka yi musu lugudan wuta ta jirage masu saukar angulu na sojoji Baya da haka an yi musu uh, lugudan wuta ta ƙasa da ta sama sojojin da suke ƙasa wanda suke kula da su da shige da ficen su a ƙasa a motoci na sojojin daga ƙasa sun yi amfani da makamai irin bindigogi da kuma wasu makamai dai wanda sojoji suke amfani da su domin dakile kai har-hare da kuma kama 'yan ta'adda cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da an samu mutuwar rai na soji ba ko kuma shikata ba an kama 'yan ta'addan ga baki ɗayansu an kuma yi nasarar kama wasu manya-manyan kayayyaki wanda 'yan ta'addan suke amfani da su domin kai farmaki wannan babban nasara ce wadda aka same ta a jiya takwas ga watan shida shekara ta 2024 a ranar a ranar jiya asabar ɗin da ta gabata tabbas wannan babban abin farin ciki ne kuma ana samun nasarori da dama na haɗin gwiwar wannan sojojin da suke akwai na yankin sahel wanda aka bada dama kowace tawaga za ta iya shiga wata ƙasa domin ta yaƙi 'yan ta'adda ba wai irin lokacin da ya gabata ba wanda 'yan ta'adda za su iya shiga wata ƙasa su je su yi barna su kuma tsallaka wata ƙasar shikenan sun sha amma yanzu yawanci ma'aikatan sojojin na ƙasashen guda uku suna aiki ne na haɗin gwiwa wanda yawanci duka bakin iyakokin na ƙasashen guda uku sojojin ƙasashe guda uku ne suke aiki tare hakan ya sanya kowace tawaga tana da damar ta shiga duk inda take so matakar ta samu labari ko kuma wani rahoto na musamman akan shige da ficen 'yan ta'adda Allah Ubangiji ya ƙara taimakon gwamnatin wannan tamu ta IAS da kuma ƙasashenmu na musulmai na mun Afirka da kuma sauran ƙasashenmu na musulmai. Wannan babban abun farin ciki ne wanda ƙasashen guda uku suka samu haɗin kai kuma suke tafiyar da ayyuka tare. an kama su da gungun makamai wanda kuma tuni an gurfanar da su a gaban wata kotu a nan cikin kasar da jamhuriyar Nijar inda ake kokarin yanke musu hukunci ko kuma za a yanke hukunci daidai da abin da suka aikata sai dai wasu fararen hula 'yan kasa suna roƙon da gwamnati tun 'yan ta'addan da ta kama a halin yanzu a daina kai su gaban kotu a ringa yanke musu hukunci daidai da abin da suka aikata kamar yadda aka tanadar a cikin addinin islama A baya bayan nan wannan tawaga ta musamman ta samu nasarori wanda sun fa kirga wanda a cikin watanni uku zuwa hudu an kama kimanin 'yan ta'adda dubu ɗaya da wasu ɗari hudu da wasu 'yan kai wanda dakarun haɗin gwiwar duka su ne suka yi nasarar kama wasu wasu kuma aka yi musu lugudan wuta domin ƙoƙarin guduwa da suke lokacin da aka yi a takakinsu. su. 'Yan ƙauyuka da dama suna yabawa kuma suna jin daɗi yadda ake yi musu a halin yanzu wanda da sun yi kira a salular tarho lokacin da suka ga wani abin da ba su yarda da shi ba kahin a ce wani abu tuni sojoji sun kawo agaji. hakan ya sanya gwamnatocin suke ci gaba da kira duk lokacin da suka ga wani motsi ko kuma wata bako huska wadda ba su yarda da ita ba su ga wata kiran jami'an tsaron da suka fi kusa da su domin su kawo musu dauki su kawo musu agaji wannan labarin yana zuwa muku ne daga Zandar TV Vent ka a manta da subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa